wa rahmatullah yan uwa masu bibiya na a wannan tasha mai albarka mu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon so ga wani sabon airdrop na rehold wanda ana sa mai kyakkyawan zato a ciki don haka idan har ka san kai ma'abocin fafutuka ne ka daure kai wannan airdrop ɗin ba zai ɗauke ka minti uku zuwa huɗu biyar ba in dai har ka kalli wannan bidiyon saboda ba wani abu wanda zai wahal da kai ko kuma zai shige maka duhu insha Allah idan kana bibiya na ne a tiktok zan aje muku link a ƙasan bio ɗina da kuma ɓangaren comment section idan kuma kuna bibiya na ne a youtube zan aje muku link ɗin a ƙasan description ɗina kai tsaye bayan ka yi kwafi na wannan link ɗin za ka iya zuwa kai amfani da mrs browser so irin waɗannan abubuwan ina amfani da mrs browser sosai saboda tana ta ɗan fi min daɗi sosai da haka za ka iya kuma amfani da wannan link ɗin ka je ka shiga cikin exchanger na am um, sorry wallet naku na MetaMask ko OKX so za ku iya zuwa duk kuyi wannan abun ba wani abun wahala ba ne. So don haka kamar yadda kuke gani nan meta um, Mrs browser ne na yi pasting na link ɗin a cikin kamar wajen yin searching so zai kawo ka waje kamar haka. So abu na farko da za ka yi a daidai nan wajen za ka ga inda aka sa connect. so idan ka taɓa wajen wannan connect ɗin za yi connecting na wannan abun da exchanger naka so kamar yadda kuke gani waɗannan wallet ɗin sune yi recommending wanda za ka iya amfani dasu gashi nan akwai metamask, coinbase da kuma wallet trust wallet da crypto.com bitget da dai sauran exchanger kamar yadda kuke gani don haka ni yi amfani da metamask saboda ina da ita akan ainihin wannan misis ɗin tawa so kai tsaye kamar yadda kuke gani zan zo na shiga na yi connecting da ita don na nuna muku yadda za ku yi komai step by step. So a nan bara na saka password ɗina. Kamar yadda kuke gani na saka password ɗina yanzu ya wuce min kamar yadda kuke gani. So ga shi nan yanzu ya nuna min ainihin available ɗina zero ne. Sannan shi wannan airdrop ɗin kullum ake zuwa ake yin claiming. so bayan ka yi wannan connecting ɗin kawai abinda zaka yi zaka shigo wajajen nan da aka zaka ga kamar wannan 'yar malafa ɗin so kai tsaye idan ka taɓa shi zai kawo maka waje kamar haka wanda idan ka zo kawai zaka riƙa claim ne ga shi nan kana yin claim zai nuna maka after twenty four hours sai ka zo ka sake yin wani claim ɗin so don haka idan har kana da ainihin wannan misis browser so kayi ta shi in Allahu Rabbi zaka sami ainihin wannan airdrop ɗin kuma zaka yi shi cikin sauƙi. Sannan kuma duk wani update da ya kamata a kawo muku game da wannan airdrop ɗin insha Allahu rabbi za mu ci gaba da bibiya mu kuma riƙa kawo muku abubuwan da za a amfana baki ɗaya. So idan kun ji daɗin wannan bidiyon da na kawo muku ku daure ku yi min liking da share na wannan bidiyon saboda wasu su amfana. Allah ya bamu sa'a.